'Yan uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu. Ya kike Fanta? Alhamdulillah Gora ya ne ku tanki. Gam ne. To me ke labari yau? Haka ne Gora yau za mu fara ne da wani labarin fada da ya barke tsakanin 'yan gari da sojoji a jihar Difa. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu gano Farida, ɗaliba kuma 'yar kasuwa a Yamai. A ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gora an gwabza fada tsakanin matasa da sojoji a satin da ya gabata a birnin Difa. Dalilin haka ne shugaban kungiyar AGSUP kungiyar matasa na samar da zaman lafiya kuma shugaban aikin farar hula na soja Idrisa Mato ya mika kira ga kyakkyawar zaman rayuwar 'yan ƙasa da sojoji a Difa. Fada ne ya faru a maraicen ranar Asabar. Baka iya ganewa a ce akwai unguwar da idan ka kai karfe goma sha ɗaya baka iya hucewa cikin cikin wannan yanayi ne gurɓatattun matasa suke laɓewa cikin duhun dare suna karɓewa jama'a wayoyinsu da kuɗaɗe a cikin wannan yanayi ne suka yi wa waɗansu sojoji biyu barazana suka ce soja ya ba da wayarsa nan dai suka samu hatsaniya matashin ɗaya ya ɗauki makami ya buga ma sojan saƙon da muke son miƙawa ga matasa shine wannan halayya ba na kishin ƙasa ne ba wannan hali bai da kyau da zai iya kawo haɗin kai ana nan da ɗaukan mataki. Euh, Gwada matasa matasa 40 daga ƙauyuka 40 na gegime da jami'an tsaro sun gudanar da taron wuni guda a gegime tare da tallafin ƙungiyar samar da zaman lafiya da tsaro. Ta yaya za a karfafa haɗin gwiwa tsakanin matasa da jami'an tsaro don ingantaccen tsaro wannan shine makasudin wannan taron ga rahoton Maina Abdullahi. Proje mai kula da zaman lafiya da tsaro ya tara wakilan matasa na ƙauyuka daban-daban na gingime da sauran jami'an tsaro manufar hakan shine kulla hulɗa tsakanin ɓangarorin biyu domin inganta tsaron jama'a da dukiyoyinsu. Madam Nuhu Hajara shugabar Projan na dauke da karin bayani. Su matasa suna da mahimmanci sosai a kan kawo zaman lahiya. Ya kamata a ce kowane matashi ya mai da zaman lahiya abu mai mahimmanci gare shi. Ya kamata a ce matasa mata da maza sun kawo goyon bayansu ga sojojin saboda mu samu kwanciyar hankali. Amadu Muhammad shugaban matasa na Banguwa a Kabalewa kuma ɗaya daga cikin mahalarta haduwar ya yi ƙarin haske. na farko dai mu da jami'an tsaro dai akwai kyakkyawan fahimta kenan kokarin da matashi zai kawo a cikin wannan jiha shine duk abin da ya gani abin da zai kawo wani tashin hankali ko abin da bai yarda da shi ba zai iya gaya ma jami'an tsaro a yau an waye gari mutum ya ga wani abu wanda bai dace ba ko wani abu wanda bai yarda da shi ba yana tsoron ya zo ya hodi don saboda yana tsoron ya zo hodi ba zai samu kariya ba wanda ya zo ya ba da labarin ya kasance ya samu kyakkyawan tsaro saboda gobe ma in ya ga wani abin da wanda bai mishi ba zai zai bada labari zaman lahiya batu ne da ya shafi kowa haɗin kai tsakanin dukkan sassan al'umma na da muhimmanci wajen tabbatar da shi Gora yana iya yiwuwa mutum ya shiga damuwa saboda aikinsa ko jarabawar rayuwa kuma kana iya samun wahalar jure damuwar? Tabbata gora matasa ma su tsira ba dalilin da ya sa ƙwararre kan harkokin zamantakewa magashi zurkan laini ya yi bayanin yadda ake jure damuwa lokacin da ya hira da Zainabu Abdu. Kula da damuwa na da sauƙi musamman ma idan mutum yana da tunani da ƙwarewa. Ku rike cewa akwai damuwa mai kuzari da kuma damuwa mummuna. Ana ana magana kan damuwa mara kyau kuma cikin irin wannan damuwa ita ce wadda ke hana ku yi aiki da kuma janyo muku rashin jin daɗi domin yaƙi da irin wannan damuwa akwai hanyoyi da dama. Na farko mutum ya kasance mai ƙwarewa yana da iyalai kuma yana cikin al'umma kenan sai a mai da hankali kan ƙwarewar mutumin shi kansa. kansa bayan wannan sai a ga bangaren iyali bayan shi sannan a je wajen al'umma yanzu damuwar tana iya kasancewa wadda ba za a iya jurewa ba dole sai an hada da magunguna kenan akwai magungunan da likitoci suke badawa waɗannan magunguna suna taimakawa mutum ba wai za su magance matsalar kwata-kwata ba yanzu bayan wannan sai halayyar mutum tunanin mutum ne za su taimaka masa ina ya jure damuwar. Gura sai rahoton namu na ranar Lahadi a yau ya kai mu gano wata matashiya ɗaliba 'yar kasuwa a Yamai mai suna Farida Idrisa Abubakar mai shagon Farida Collection ga labarin aikinta a rahoton Maryama Ade. 'Yar shekara 28 Farida Idrisa Abubakar da aka fi sani da lakanin La Marquise a dalilin fitarta a dandalin abin koyi 'yar kasuwa ce kuma mai aikin sadarwa bisa horon da ta samu kan sha'awar kalar ɗumki da ta ɗauniyar shiga daular masu kyarkyarawa da salon ɗumki yau ta hanyar tufar da take sanyawa tana ƙoƙarin ɗora irin salonta wajen matasa 'yan matan Nijar da salon da ta ma suna Fareda Collection wani salon ɗumki na gayi mai kama jiki ta ɗuma muna kan aikin nata. Aiki ne da na tasa a ciki kuma nake so sai na yanke shawarar yin shi kuma ina aiki ne wa kaina. A can bayan na zama mai tallata kaya, sai na niyyar hudda samfarin kayana na kaina. Sutura ce ta zamani kuma mai sauki da ake saidawa saman yanar gizo. Farida ta bayyana mana wahalolin da ta fuskanta a cikin sana'arta, bale ma a fuskar sayarwa ta kan yanar gizo. Kalubale muna fuskantar su a wajen tallata kayan ne saman yanar gizo. Sana'a kan yanar gizo abu ne da bai bunƙasa ba da kyau a nan cikin rayuwar mutanenmu. Kenan har yanzu muna neman girkuwa ne duk da akwai 'yar wuya amma dai mun gode ma Allah. Nadia Sita gorarta mai kusanci sosai da Farida ta ce tana jin daɗin aikin da gorarta ke yi. Ni ce wadda ta hi dacewa ta yi magana a game da ayyukan da take gudanarwa tunda ni ce ke ganin yadda take rufe ido a kan abubuwa da dama hatta da abun da ya shahi lahiyar ta ma. Ba ta ba muhimmanci sosai saboda kawai ta biya bukatun abokan hulɗarta don ta cimma burinta. Farida na sa kira ga matasa mata da su tsunduma kan abin da suke so sosai kar da su zamna hannu rungume kulliyomin kuma shafinta na gaba shine zuba jari na kasancewar ta buɗe shago Farida Collection. A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Asma na Shina. kwamɓalar wasannin guje-guje na duniya da aka soma a ranar 19 ga watan ut za ta kawo ƙarshe yau lahadi a birnin budapest na ƙasar hungary a jimlice 'yan wasa 2,187 ne ke halartar wannan kwamɓalar daga cikinsu akwai dan nijar daya. badamasi sagiru dan wasan tsere na metar 110 ya yi gudu a ran lahadi 20 ga watan ut su tara ne aka jira a kan layi sai dai kashi ya zo na bakwai saboda haka aka yi waje da shi daga kwamɓalar sai ya zamanto daga cikin 'yan wasa biyar na farko kafin ya sami damar zuwa mataki na gaba a fagen kwallon kafa an ci gaba da wasan zakarun turai a wannan wata na ut misali na ingila na premier league na gudana sosai yanzu haka liverpool na karawa da newcastle a nan muka zo karshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu ku ci gaba da shirye-shiryen studio kalangu.